الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 17 cikin wannan sura mai albarka suratu hud wanda za mu tashi aya ta sha to amma kasancewar darasin da muka yi wancan da ya wuce ayar ta yi mana tsawo har ma waɗansu daga cikin masu kasar sun yi korafin ba su samu shiga cikin kasar sun sa za mu sake maimaita ta sha bakwai din mu tashi daga kan faɗin Allah ta'ala a faman kana ala bayyinatin yi rabbi ya Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إذا كما تابناتي أفمن كان أ همزة الاستفهام ba kuma harful abas yayin da duk aka samu wannan a juna da hada da juna ga hamzatul istifhami wanda yake alama ce ta tambaya ga fa wanda harfi ne na afafi ana kaddar jumla tsakanin hamzatul istifhami da fa domin in ba haka ba shi harfin bin me yayi akafi akan me wato kenan yadda takadirin zance yake amman lam yakun ala ghairi hudan min rabbih فمن كان على بينة من ربه هو أيستوي الذي لم يكن على بينة من ربه فمن كان على بينة من ربه ويتلوه الجاهل منه ma'ana yanzu wanda baya kan shari'a baya kan haske na wahayi da ya zo masa daga wajen ubangiji za su yi daidai da wanda ya kasance akan hujja da shari'a da ta zo min rabbihi daga wurin ubangijinsa za su zama daya za su zama afa man yamti mukibban ala wajhihi ahada amman yamshi tawiyan ala siratin mustaqim mai tafiya kansa a kife baya ganin dama da hauli baya ganin gaba za su daidai da wanda yake tafiya a miƙe kansa na kallon gaba yana ganin bai zo ta dama ko ta haguntansa za su yi daidai ba za su samu zama daidai ba to haka wanda yake kan shari'a wanda yake da hujja a qur'ani da hadisi cikin duk abin da yake faɗa na maganganu ko ayyuka baya daidai da wanda yake kan zato ko tsammani ko nagada aure iyaye da kansa wa yatluhu shahidun minhu ga kuma shaida na bi masa daga wurin ubangijinsa ma'ana manzon Allah shine wanda ya kasance akan bayyana daga wurin ubangijinsa shaida da yake zo masa daga wurin ubangiji kuma shine wato ainihin mala'ika jibril wa min qablihi kitabu musa imamun wa rahma wa min qablihi tun kafin alqur'ani dama tan akwai kitabu musa littafin annabi Musa wato shine at-Taura wanda shi ma shaida yake bayarwa dangane da zuwan Alqur'ani mai girma domin a cikin sa akwai bisharar manzon Allah imaman wa rahma littafi ne da aka turo shi dan ya zama shari'a da kuma jin kai ga waɗanda suka yi aikin ulaika yu'minuna bihi irin waɗannan su ne suke yin imani da Allah imani na gaske ba na masu karɓar shari'a daga wurin ubangiji wa man yakfur bihi min al'azab amma dukkan wanda ya kafirce ma alqur'ani ko ya kafirce wa manzon Allah min al'azab daga cikin kungiyoyin kafirai فالنار موعده فوتا ita مكومتا الله تري فلا تكو في مرية منه karka zanto cikin shakka minhu dangane da abin da ake saukar maka na wahayi ai manzon Allah ba zai shakka ba amma ana magana da duk wani mai karanta Qur'ani ba manzon Allah ba karka zanto cikin shakka na dukkan wani hukunci da ta gani cikin Al-Qur'ani gaskiya ce ta gaskiya daga wurin ubangijinka innahu al min rabbik gaskiya ce daga wurin ubangijinka walakinna aktharan nasi la yu'minun sai dai da yawa daga cikin mutane ba sa sani ko ba sa yin imani ai annabi ta da'uhum ila al-amal bihi wadanda kake kira zuwa su imani da shi su da ma la yu'minu da bihi ba sa imani da shi li'annahu khalafa ahwa'ahum da ma al-qur'ani ya saba wa soyayyen zakatan ويدعون انه ويدعون انه افتراء وكذب على الله ده haka suke da'awar idan an karanta musu Qur'ani sai suke ƙarya ne kirkira cewa Allah ba haka Allah yake nufi ba ko ba haka Allah yake ba tunda Qur'ani ya saba wa su shi kuma dama duka hukunce hukunce shari'a ba za ta dace da san zuciya ba irin na bil adama amma tana dacewa da lafiyayyen hankali na bil adama shari'a ba ta cin karo da hankali amma tana cin karo da san zuciya ta ba al hawa ahum la fasadat da samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bi dhikrihim wa ma an dhikrihim muridun da a ce qur'ani zai biye wasu yanzu soyen zakatan mutane da fasadi ya faru a ban kasa domin daga cikin abin da zuciyar wani yake so yau ya zanto gwamnan Kano ba shine gwamnan Kano ba shi a bai ko ba haka bane ba abinda zuciyar wani ke so yau sarki ya zanto ba ne sarki ba abinda zuciyar wani ke so yau liman ya zanto ba ne liman ba shi yake so a baki abinda wani ke so gidan wani ba na shi bane bana wani to idan haka ne sai gaba ɗaya duniya ta lalace da kowa sai yi da'awar kowa ya yi da'awar mukamin kowa ya yi da'awar dukiyar wani ko jinin wani da kuma in an biya akan haka fasadi zai faru a wani baya son rayuwar wani wani baya son jin daɗin wani wani baya son walwalar wani to yi sa qur'ani baya bin soye-soyen zukata rushe su to sai Allah kai man azlam mimman iftara ala Allah kadiba أولئك يعرضون على وجههم ويقول الأشهاد هؤلاء ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ومن أظلم باب ما في ذلك يا بن ممن افترى على الله كذبا كما da wanda yake kirkiri ya jingina ma Allah bi ayyi nau'in min al-kadhib ta kowane irin nau'in ƙarya idan mutum ya jingina ma Allah Allah bai ce ba ka ce ya ce Allah bai haramta ba ka jingina ma Allah ƙarya ce babu mafi ƙarya mafi zalunci ban da wanda ya Allah an gane ku sai nau'in ƙarya ne kanan iftira sawa'un iftira'i ula'ika yu'raduna ala rabbihim ula'ika irin waɗancan almuftaruna ala Allah kadiban waɗanda suke kirkiro wa Allah ƙarya da dingina ma addinin sa yu'raduna ala rabbihim za a bujuro da su a gaban Allah ranar tashin kiyama fi jumlatul khalqi a gaban dukkan sauran halitta wa yaqulu al-ashhadu al-ashhad jam'i ne na shahid shahid ko mai shaida kenan wa humul mala'ika sai masu shaida cikin mala'iku su ce su ne yahtaduna lil rusuli bil bala mala'iku su suke wa annabawa shaida cewa annabawa sun isar bi sihhatir risalati min Allah su suke ba da shaidar ingancin sakon da aka turo manzanni da shi daga wurin Allah wa alal kuffar bit takzib kuma su mala'iku su za su yi shaida kan kafirai cewa lalle an isar muku kun kare ta ne aw alal muftarin bil iftira'i ko su za su yi shaida kan makarita cewa lalle kun jingina kun kirkiro ƙarya kun jingina wa addinin Allah wa yaqulu al-ashhad masu ba da shaida cikin mala'iku za su ce haula alladhina kazabu ala rabbihim irin waɗannan su ne wanda suka yi wa Allah ƙarya iftaru al-kadhiba ala rabbihim sun kirkiro ƙarya sun jingina ma Allah ba ƙarya mafi muni sama da ƙarya da za ka jingina ma Allah ko musamman a cikin harkar addini da gangan kana ji kafin ka faɗa ka san ƙarya take kuma lokacin da kake faɗa zuciyarka ta san ƙarya kake amma dan ka cimma wata manufa ta duniya dole sai ka faɗa an gane ku to irin wannan ƙaryar ta fi kowace irin ƙarya muni dan saboda haka za a bujiro da su a gaban ubangiji a ce haula illazina kazabu ala rabbi waɗannan sune suka yi wa Allah ƙarya matakar suka je kiyama haka ba za a yi su hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim da kuma musnad na imam ahmad dan hanbali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace daga cikin bayi akwai bawan da Allah madaukakin sarki zai kusanto da shi ranar tashin kiyama yukarriruhu bi dhunubi zai masa takaririn sa ma'ana in kana tana rana kaza ga watan kaza ka aikata zunubi kaza ba wanda ya sani sai da ka saba yake kwarai na tuno ubangiji na yi rana kaza ma kai kaza eh na yi rana kaza duk Allah ya masa kididdigar zunubin ya tabbatar lalle ya yi sai ubangiji ce da shi to na sukurce ka a duniya ba wanda ya sani ana ganin ka zahiri mutumin kirki kai abun a boye na sukurce ka babu wanda ya sani yau kuma ina baka labarin na gafarta maka zai ka shiga aljanna amma sai a taron masu ƙarya ga Allah sai a ce ha'ula na kazabu ala rabbihim ala la'anatullahi ala zalimin za ce waɗannan ko waɗannan fitawa Allah ƙarya ko ba magana a yafe musu ala ku saurara ku ji la'anatullahi ala zalimin la'antar Allah ta tabbata kan waɗanda suke azzalumai almuftarina ala Allah kadhiba waɗanda suke kira ma Allah ƙarya dan haka mutum ya iyakacin kokarin sa duk abin da ya san yana da hujja akai cikin Qur'ani da hadisi sai ya faɗa abin da ba da hujja sai ya ce bai sani ba amma ka ce dole sai ka faɗa ko da hujja ko babu hujja to mutum ana jin tsoron shi da cikin wannan ayi Allah sai Allah sai الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها حوجا وهم بالآخرة هم كافرون الذين يصدون عن سبيل الله سوني وأن يصدون سكي كوتي و عن سبيل الله daga tafarkin ubangiji lafazin sadda fi'ili madi din sa yasuddu fi'ili ne da yana zuwa muta'addi yakan zo kuma lazim idan aka shi a matsayin muta'addi wato yasudduna an sabilillah suna kautar da waɗansu daga tafarkin Allah ma'ana su sun kauke kuma suna jagorantar mutane akan asabawa Allah suna go jagorantar mutane akan asabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasudduna an sabilillah sun tsaya tsayin da ka ba sa so abi Allah ba sa so abi manzon Allah ba su yadda ba a tsayanta Allah da ibada ba su yadda ba a tsayanta manzon Allah da da'a da biyayya sai su kawo kawunan su ko su kawo waɗansu su ce su ma sai an bi su irin yadda ake bin manzon Allah ko sama da bin manzon Allah wannan shine karshen sadda an sabilin lahi dama abin da ke kawo cikas din tauhidin mutum ko dai yayi abin da zai zanto cikas ne ga janibi na annabta ko kuma cikas ga janibi na ilahiyya yayin da ka ga mutane kansu bauta wani ba Allah ba su roƙi wani dangin abin da ba a roƙon kowa sai Allah su rantse da sunan wani bayan ko manzo Allah ce man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut duk wanda zai rantsuwa ya rantse da Allah ko ya ci su yi tawassuli da sunan wani bayan ko da sunan Allah ake tawassuli walillahi asma'ul husna fad'uhu biha wa dhar alladhina yulhiduna fi asma'i ai da zauna ma kanu ya'malun sai ka sa su yi tawassuli da sunan wani ba sunan Allah su roki wani ba Allah ba to yanzu ka ka kawo cikas dangane da janibin uluhiyya sanya mu Allah kiciya amma idan ka ja mutane zuwa ga ku zo ku yi biyayya ga wani ba manzon Allah ba manzon Allah ya ce kaza wani ma ya zo ya ce kaza kuma abinda wani din nan yace ya saba mana manzon Allah sai ka ce mutane su kyale na manzon Allah su zo su bi wannan ko kuma ka ce duk wanda suka bi duk ɗaya ne ko ka ce su bi na manzan Allah su bi na wannan amma na wannan din ya fi na manzan Allah din dukkan bid'a suna yin wannan ga ga na nabi salatin annabi kenan ga kuma salatun tunajjina a gefe ɗaya ba akwai salatun tunajjina akwai salatun nariya kuma a gefe ɗaya a fata kuma duk a gefe ɗaya salatun nabi wanda shine salatun ibrahimiyya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد kowa ya san wannan shine salatin annabi da yake cikin bukhari da sauran littafan sunna da ruwayoyinsa daban-daban kuma ne ke cikin littafanmu da muke koyan addini daga kurkusa tun daga ijmawi har iziya ba inda ka buɗa cikin wannan littafan ko salatin nariya ko salatun tunajjina ko salatin fatih amma a yau idan ka cewa mutane dan me kuke salatin tunajina ko salatin nariya ko salatin fati sai haka aka samu yayi da kafin ka karanta ahlari da ismawi da iziya da risala dan ba ba su karanta ba to to ya aka yi zai zama addini ba ba sanin da zaka ba mantawa ta kai ila sun manta ne ko jahilai ne ilimin su bai kai ba a'a malamai ne boye ilimi suke san zuciya ne boye ilimi suke san sai babu abin ne a addini eh eh babu babu da kuda abu ne mai sauki in za a bi wannan ka'idar ba wanda zai dake wani ba wanda zai sha da jijiya ba wanda zai kira wa yan daba ba wanda zai dake a nutsa ga tunan hafi burhana kun in kuntum ke ne ne ne da ka zo da jijjiru wuya ne ban yadda ba sai a ce bantar da ka ga ni bude ka nuna mana ke mu shiga gaba da yi daga yau ga littafi ga ahlari ga ismawi ga iziya da risala ga motsa na imamu malik ibn anas imamu darul hijra ga mudawwanatul kubra ga shi bude bude ka nuna mana saura hannun mu akai mu gani irin yadda ake ganin wata sannan a tashi da azumi nuna nassin fiqh ko kawai ba mu je nassin hadisi ba dan ba za ka iya kawo ba har ka mutu nassin fiqh nassin fiqh da kake takama da shi ake ce ka kawo fiqh da zai daure ba gindi ka abin da kake ba wanda zai iya kawo ka sai dai mutum ya kama kama ki to wannan shine karshen saddu an sabila mutum ka hana abin manzon Allah menene ya dame ka me ya asaran da zaka yi idan kai wannan Allah dan Allah akwai asara cikin manzon Allah to me yasa mutane ba sa da a yau a zo a rufe a ce dukkan wata kungiya dukkan wata tsarika dukkan komai a rufe daga yin yadda a rufe a koma qur'ani da hadisi man kana ala misli ma ana alayhi yawma asali in an shirya mu ma mun shirya daga yau a sauke kowa mu ce gwamnatin tarayya ta sauke rijista dukkan wata kungiya mai rijista a rufe kowace tsarika a cewa mutane alkitabu was sunnatu wal ijma'u magana ta alkitabu yana nan as-sunnatu ma tana nan al-ijma'u kuma yana nan shikenan atu burhanakum in kuntum sadiqin amma dan mai san zuciya ba zai da wannan ba so yake dole sai ya makalkala nashin addini ne ko babu anan ko mu yi hakuri a ba haka babu abi sai za a yi wannan hakuri alladhina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwajan suna neman hanyar Allah ta zama karkatacciya yatlubuna sabila iwajan ayyam yatlubuna an yusibuha bi aibin suna nema su mai da tafarkin Allah ya zanto akwai aibu da tare domin aibu shine idan idan an lambata aya ta dace da san zuciyar su. dan a fahimci kamar san zuciyar aya ce ke kira zuwa sai a muna da zato ga aya lalle yabuna ha'i wa dinkin wa hum bil akhirati hum kafirun wa hum bil akhirati hum kafirun kuma su irin wannan sun kafirce wa ranar tashin kiyama ba su imani da hakika ne imani ba izlau amanu biha lamaftara ala Allah kadhib da da gaske ne sun yi da akwai kiyama da ba wa Allah kariya ba sai dai fa irin imanin yahudu ne kafin imanin yahudu gaba ɗaya mabaniyin ne alal amani lan yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasara kunu hudan aw nasara tahaddathu nahnu llahi wa ahibba'u ba ne ba imanin yahudu gore ta shi. ba wanda zai shiga aljanna sai ba ko ba nasari ku zama yahudu ko nasara sai ku shige ai mu ne masoya Allah mu ne ya haka suke faɗa wai sune ya'yan Allah nahnu abna'ullahi wa ahibba wannan imani na gure ta gure take ne imani irin na yahudu to kai ba idan irin shi zaka kaga ba za ka tsira ba da aka kore yahudu duk sai ga dai ba mafita fa akwai kiyama kuma sai sun shiga wuta sai suka ce lan ta masanan na illa ayyaman ma'duda su ma masu gida sai suka ce za a fice mu wannan sun sha fana sun ce yan kwanaki kaɗan za su yi wannan sun sha fana sanan sun ce za a cece su tabbija baka ji da imani ba zai cece ka fa yau mai zin la tanfa'u shafa'atu illa man azna lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma wa anat al-wujuh lil hayy al-qayyum wa qad khaba man hamala zulma a wannan rana ceto ba zai amfani ba sai ga wanda Allah ya wa izini sai ga wanda Allah ya yarda da zantansa yaya Allah zai yarda da zantanka in ba ikhlasi in ba sunna a cikin sai bid'a kuma Allah ya san me kai gaba da bayan ka duk ya sani ya kewaye ka da ilimi ba abin da yake bukatar sai an sanar da shi sai dai sai mala'iku su faɗa dan aka fama hujja a wannan rana kuma wa anatil wujuhu gaba ɗaya fuskoki sun yi ƙasa sun yi tawazu'u sun kaskanta lil hayyil qayyum gara tsayayye shine Allah wa kad khaba man amala dukkan wanda ya dauki zalunci a ranan kan ya tafi amma fa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma wanda ko duk ya aikata dan aiki na gari yana mai imani to kare ji tsoron zalunci kare ji tsoron za a tauye masa wani abu na haƙƙinsa zulman a ɗora masa zunubin da ba na ba har mu a kwace masa aikin sa na duk ba za a yi masa wannan ba la ya kafu zulmun wala fahma alladhina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwajan وهم بالآخرة هم كافرون ثالثا أولئك لم يكونوا محجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يرسلون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أن أنهم في الآخرة هم الأخسرون أولئك لم يكونوا موجودين في الأرض أولئك إذن وطن سمتاني لم يكونوا دقي بتتبقى سنتوابا موجودين ما تسيري مع الله في الأرض ma a sa'atiha tare da fadin kasa din bihim game da su wa tasarrufi da tasarrufi na kai kawo da suke a cikin ta ba za su iya tsiyawa ba wa fil akhirati min babi auna, to ko annahira ai zama min babi auna inda a duniya ma ba su ba su tsira ba to ya rasa tsira a lahira ranar lahira bayan an riga yau mata shakka ko sama ubin ga mabi fa wani zilal mala'ikatu sama za ta tsage duk mala'iku su sauko ya cikin saukarwa za a saukar da su idan mala'ikun sama ta farko suka sauko sai sun zagaye mu dukkan mu bil adama daga na farko mu haka idan na sama ta biyu suka sauko sai sun zagaye mala'ikun sama ta daya idan na uku suka sauko su zagaye ta biyu har na bakwai su zagaye duka sauran a wannan lokaci dan adam zai rinka da na sani yana cizon ya bayyana cewa ainal mafar ainal mafar sai ce kalla la wazar ila rabbika yawma idhnil mustaqim dubu yawan ko mala'ika daya mala'ika daya ne sai ta ji kura ta gaba daya fa ja'alna aliha safilaha fa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandudin musawwamatan inda rabbik mala'ika daya ne bagarin yake to ka duba yawan waɗannan mala'iku ma ya rabbika illa illa huwa kuma hiya illa lil bashar ina mutum zai ce ai babu wani ya tunda anan bude ma Allah ba ya za a yi lam yakunu fil ard lam yakun ba su da wannan wa mata kana lahum min dunillahi min awliya wadansu mataimaka ba Allah ba awliya mataimaka ko kuma awliya majibanta lamarinsu waɗanda za su tsare su daga azaba su kai su gidan rahama ba su da wani min dunillahi ba Allah babu babu ka ji tsoron Allah kadai yudha'afu lahum al'azab za a ninka musu azaba a wannan rana dan za a musu azaba shi akwai bambanci tsakanin wanda yake kan fata bisa da dahil da wanda yake kan fata ya san fata yake amma kuma yake kai to irin wannan yanzu a kula mun azab haka kuma shugabannin fata din akwai bambanci tsakanin mabiyi da shugaba duk wanda yake da'iyatun min du'atiz dalala ko da'in min du'atiz dalala mai kira cikin masu kira zuwa ga barna ya sha bamban da almadhuri na waɗanda kiran su aka yi ruwa ke ta dan su waɗanda suke shugabannin qala wa asqalan ma asqalin wala yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftaru za su ɗauki nauyi tare da nauyinsu nauyinsu za a ɗora musu a ƙara ɗora musu wani nauyin daban na adadin mutanen da suka hallakar suka ɗora kan bid'a har suka mutu shi yasa idan mutum yana kira zuwa ga bid'a da kuskure sai kaga Allah ya taimake shi ya fahimta da shi amma duk wanda yake kan kira zuwa ga bid'a da gangan ya san ƙarya ne kuma ya daɗe ko ya yi zai gane sai ga ya saki fara ya koma saboda matsalar shi ne ya ja waɗansu maza mata yara tsofaffi ya ɗora su a kai har sun mutu suna yi yana nan da rai shekara hamsin yana kira zuwa ga gida bai taɓa jin cewa kai ku zo jama'a abin dan Allah kaɗai ba yana jin kunyar ya faɗa haka yana ganin in yayi haka bai kyauta sa wace hin ko walin bai yawan jin haka ba in dai har ya a abin dan Allah kaɗai, kamar ya rashin kunya kenan da ke to ya ja mutane har sun bata kan har sun mutu da wuya ka ga ubangiji ya bude wa mutum kofar su baya da wuya zai da wadancan da ya har suka mutu a kai ta ko yayi kaman zai gane sai sakin da wurwura sai ya kwana sai ya kwana ya wasu Allah ya tsare irin wannan yudha'afu lahum al'adab bi idlalihim ghayrahu sai da su batar da wani ma kanu yastati'una sam ba su kasance masu ikon saurare ba lil haƙi da gaskiya lokacin da ake faɗa musu ita wa ma kanu yubsirun ba su kasance masu gani ba gani irin na daukan izina da wa'azi li farati karahatihim lahu saboda tsananin kiyayya su da gaskiya ka annahum lam yastati'u zalika kai ka ce wani toshiya aka sa a kunnan su ba sa iya sauraron gaskiya kai ka ce lullube irin su aka yi sai da ba za su iya ganin gaskiya ba gani na bi su bita sun zanto summun bukmun umyun fahum la yarji'un wato gaba ɗaya sun makance ma gaskiya sun bebance mata sun kurince mata duk wannan sakamako ne dukkan wanda za a faɗa gaskiya ya san gaskiya ya kauce mata iya kai iyakacin ka cewa ka yi aiki da ita ba saboda kana jin tsoron makwabtanka kana jin tsoron kai ka saba da iyayenka wannan wani abu ne na raunin imaninka amma a zuci ka da abin wannan daban amma ka san gaskiya ce ka da wannan shine yafi komai muni abin da yahudu suka yi kuma wannan shine sifa daga cikin sifofin yahudu kenan Allah ya tsare mu ulaika allazina khasiru anfusahum irin waɗanda su wanda suke hasara kawunan su hasarar kawunan su li masihihim ila an-nar al-mu'abbadati alayhi domin komawa su zuwa ga wuta wadda za ta zanto har abada a kansu wa dalla anhum ma kanu yaftarun dalla anhum ya bata ya bar su ma kanu yaftarun duk abin da suka tunje suna kirkira ala Allah na ƙarya ga ubangiji la jarama babu ko shakka annahum lalle su fil akhirati alahira هم الاخسرون باكي بابا هم الخاسرون آه هم الأكثرون سوني بطي آها سارة على نتاج الكامل الله يسلم جالة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة Inna na amanu lallai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi ayyuka na gari wa asbatu ila rabbihim kuma suka kaskantar da kai zuwa ga ubangijinsu domin al isbat kaskantar da kai waɗansu malamai suka fassara shi da asakina wasu ma'anina wato natsuwa suka natsu da duk abin da Allah ya zartar a kansu na hukunci sun natsu da ke zuciyarsu ta kasance ko kuma asbatu suka kaskantar da kai ga ubangiji domin asalin daga al ne al kuma shine al-makanul min al-ard wurin da yake gangare cikin kasa to akan ce mutum asbata ila rabbih idan ya kaskantar da kai ga ubangijinsa ya bi ya yi masa da'a innal ladina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul janna waɗanda suka yi imani da aiki na gari suka kaskantar da kai ga ubangiji to irin waɗannan su ne ma'abuta gidan aljanna Allah sa mu cikin su hum fiha khalidun kuma su madawwama ne a cikin ta babu mutuwa babu tsufa ala asti ma kana alaihi al-fariq al-awwal sabanin abinda kace na farko suka ce wanda aka ce su suna cikin wuta Allah tsare lamarin as-salihat amanu wa amilu salihati ya mu cikin alqur'ani so da yawa kun mun ja koro ayoyin ba sai mun kawo su yanzu ba to amma menene as-salihati din anan gudu dan idan ka lura a salih wasu ne a sa to amma wasu ne wanda yake tunutiyat fihi al-wasafiyya hatta sara alaman li kulli amalin amara Allah subhanahu wa ta'ala lafazin saliha suna ne alam ne na dukkan wani aiki da Allah ya yi umarni da shi ta harkar manzansa an gane ku a maimakon da sifa ne domin idan an ce sifa ne innal ladina amanu wa amilu al-a'mala as-salihati sai zanto al-a'mal shine mutulan bi as-salihati shine na addinka an gane ku to amma idan muka ce a'a tunusiyat fihi wa safiya an manta da wasfin da ke cikin sa shi kansa alam ne sai zanto wa amilu salihati salihati ce shine wato ainihin mafulan bihi baya bukatan wani cewa na asali ina kun fahimta فمن الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع أن يستويان مثلا أفلا تذكرون مثل الفريقين idan kana son ka san siffar bangalorin nan guda biyu humul kuffar mutazaruna ala Allah kadiban bangare na farko na kafare waɗanda suka kikira ma Allah ƙarya wal mu'minuna allazina kanu ala bayyinatin min rabbihim bangare na biyu shine na mummune waɗanda suke kan hudda daga wurin ubangijin su idan kana so ka salin misalin wannan tawaga biyu misalin wannan bangarori guda biyu kal a'ama wal asami kamar mutum ne gashi makahu kurma kaza masal kafir wannan kafiri ne wal basiri wasani dayan kuma gashi mai ji kuma mai gani wato mummuni ke misalin mummuni da kafiri kamar misalin da wani nan sumun bukumin baya ji ba ya gani ko mu yin bamu layar zuwa ga wani nan gurin kuma wato ainihin mai ji ne mai gani shi mummuni ne mai ji mai gani wancan kuma ne wanda ba ya ji ba ya gani saboda da baya ji ba ya gani duk abin da yake yi na aiki ba zai iya kare shi ba da aya ko hadisi duk abin da yake na fara ba zai iya kare shi ba sai dai ya dabara fasara ga wanda bai san fasara ba amma in za a hukunta shi da littattafan waɗanda suka gabace mu ba da labari dukkan wanda ya zo ya fasara aya ba yadda take ba akan wani san ranka sai mu ce to yanzu mu dauko bangaren tafsiri ai ilimi ne mai zaman kansa a bangaren tafsiri waɗannan littattafai ne mafiya muhimmanci da duniyar malamai suka yarda da su ko mu dauko kar mu ɗauki littafin da yake kasar shekara dubu ala kallon mu ɗauki littafin da ya kai shekara dubu kar mu dauko na yan baya baya in ko za a dauko irin wannan littafin kaga za a dauko littafin ibn jarir sabat wanda mutu ake shekara ta dari uku da goma wanda ake masa daga bi kefal mufassirina mu mayar da wannan ya zama alƙalin cikin fasarka mu duba bukhari akwai kitabun tafsir mu mayar da hadisan su zanto alƙali cikin fasar da cewa wannan ayar imamun nasa'i yana da kitabun tafsir mu mayar da hadisan su zanto alƙali dangane da fasar da cewa wannan ayar ko wanda ne mata mu dauko tafsirin Abdul ah, da tafsirin al mu bayar da abu a fassararsa da zanto alqaliya cikin abin da ka fassara ko ni na fassara ka yadda da wannan in yadda da wannan mu dauki sahihi muslim mu dauki dukkan littattafan magabata Imam Malik ibn Anas an tattala tafsirinsa da yawa waɗansu ɗaiɗaikun ayoyi cikin mujalladi guda da wani bahis wani mai bincike yayi ya sa masa suna al-Imam Malik mufassiran wato imamu malik a matsayinsa na mai fassara ayoyi ne waɗanda fassarar ta inganta zuwa ga imamu malik shi ya fassara da sanadi zuwa gare shi mu ɗauko shi mu mayar da shi alƙali shi na sai mu zo a yi ta buɗawa mu ɗauko lisanin arab wannan samun ne na larabci mu ɗauko alƙamusul munir na fayrus abadi samun ne na larabci mu ɗauko misbahul munir samun ne na larabci saboda idan muna fassara muka zo kan hadisi aka da fassara kila ka da hankalin waɗansu da ba sa jin larabci ka fassara kalmar larabci da wanda ba ma'anarta ba sai mu koma kamus din larabci duk dictionary din larabci ko ni in zan yi wani wayo in yi fane-fane sai ka hukunta ni zuwa ga kamus din larabci duk abin a haka yake a sarari ana so a tattauna amma wai ba a san a tattauna sai dai waɗansu su yi waɗansu su yi magana ai bakin mu bai kamata bakin mu zai yi ba kai ka san wannan idan aka yi suya za a fahimta amma kaga duk wannan hanyoyin ne muke bayarwa kaga duk wanda yake kawo wannan hanyoyin kowa ya san ba dan neman rigima bane in dan neman rigima ne sai ce kowa ya wasa barandamin sa sai ce kowa ya dauki kota kowa ya je wasa laujansa kowa ya wasa in dan neman rigima ne dan jidali ke kar ku yadda zo muku unguwa ai muku wazi dan neman rigima ne dan jidali har nan kofar masallacin nan an zo an kada mana bandi da so ba adadi an zo kofar gida na an kada bandiri so ba adadi an je kofar gida malam abdullahi an kada bandiri dr ahmad an ce an yanke masa hukuncin kisa duk akan ba wani ko muridi ɗaya da muka yanke wa hukuncin kisa ko muridi ba ke ba amma manyan malamu an ce an yanke masa hukuncin kisa jinin sa ya halatta amma ba mu taɓa faɗa ba kawo kasa ɗaya da muka ce jinin wani daga cikin sa ya halatta ku je ku bi ku buge kaman ku rige ba ɗaya da muka to dan Allah da mu da waɗancan suwaye suke san a zauna lafiya amma mu ta muke ba za a yi mana fara ba cikin addini burhana kun jin kuntum sadiqin to kawo hujja inda gaske kuke wannan tambayar ita ce tafi kowanne kare cikin baya yasa shi dan bid'a ya riga ya rufe kofar tambaya ya ce karka tambaye dinin ka man qala li sayyihi lima lam yafla Don wanda ya tafi wannan dan yau ba zai rabota ba alama dakin albarka kenan kai Abdullahi dan Abbas kuwa dalibi a makarantar manzon Allah an tambaye shi me yasa kana da karancin shekaru ta kara sauran fahimta wadanda suka ce shi aka tambaya wadanda suka ce Umar aka tambaya me yasa Abdullahi dan Abbas yana da karancin shekaru ya kara sauran sai ce lahu kalbun aqul wa lisanun taqul yana da hankali mai yawan harda yana da harshe mai yawan tambaya lisanun taqul kaga ala wazn fa'ul bai ce ba lisanun sa'il wanda fa'ul siga ce ta mubalaga kamar ka ce ghafur kaga mai yawan gafara kenan idan kuma ka ce kafur mai yawan kafircewa shakur wa qalilun min ibadi shakur mai yawan godiya kenan to lahu qalbun aqul wa lisanun saqul kuskure tambaya wa tambaya ba Allah tambaya sai kuma da yasa kai cikin alqur'ani sahabbai da suke tambayar annabi rashin albarka Yasa yasalunaka anil khamr wal maisir yasalunaka ma za yunfiqun yasalunaka ma za uhilla lahum yasalunaka anil yatama yasalunaka anil anfal yasalunaka yasalunaka ga sunan cikin qur'ani wannan dai rashin kirki ne rashin albarka ne wannan sai an faɗa mana wannan rashin albarka ne sai an mana bayani sai an faɗa mana mun ji duk da sun tambaya kuma Allah da kansa yake ayi tambaya in tambaya ba ta rike Allah zai ayi fasalu ahli zikri ku kuma kun ce ku ne ahli zikri dan ka san tambaye ku hujjan zikirin fasalu ahli zikri wallahi haka wani malami ya tashi tun daga nan gure ne cikin mara ɗaya zazzage mai mutunci yake wai so so ne ahli zikiri wa amma mu ahli suna mu ne ahli zakari so ahli zikiri ba mu hujjar zikirin ba shi ne magana ba magana ce a natsa ke yin ta ba ta da jijiyar wuya ba ta tashin hankali amma dai wayo ma ya san naki duk inda kai kwana kai kwana abu ɗaya za mu tambaya hujja ba da za in ka isa sai ka kare kanka mu kuma a tambaye mu in ba mu kare kanmu ko muna barci Allah ya ka in mun sani mu ce mun sani ga dalilin mu in ba mu sani ba mu ce ba mu sani ba wannan ba musamman ba kuma ba ji bane ba an zo wurin Imam Malik da tambayoyi 40 ko 50 aka tambaye shi guda 30 da wani abu yana cewa ban sani ba shahida kawai amsa shahida kawai amsa sauran yace ban sani ba ban sani ba ban sani ba ce kana ta kai imamu Malik dan kuma sai mu je idan mu je da ruwan mutum sai idan ka je ka ce imamu Malik da ka samu a Madina jahili ne bai sani to kai ma sai ka faɗa mana wanda ka sani Imam Malik ya ansa shida ya mai da 33 ko to kai ma sai ka faɗa mana wanda ka sani sai ka ba mu hujja wanda kuma baka sani ba sai ka ce baka sani ba shikenan ka kai dan zo dan malikiya san sa amma ka ce kai ba za ka tambaye ka ba ka saba Malik kuma ka saba Annabi to wa kake bi kenan مثل الفريقين كالأعمى والأسم والبصير والسميع هل يستويان مثلا waɗannan tawaga guda biyu shin misalin su zai zama daidai da juna misalin wanda baya ji baya gani da mai ji da gani za su zama daya afala tazakkarun kin ba za ku dauki izina ba ba za ku dauki wa'azi ba ayyuhal ne, ya ku gai? ihi diga mutai fil asli tizali a cikin wannan lafazi tazakkaruna kamar an shigar da ta a cikin zal kenan a asalin kalma din ma'ana ta ta'izuna kenan ba za ku dauki wa'azi ba wa fi ma ya'ti qisasun min qisas al a cikin abin da zai biyo baya shi ne cikin kistocin annabawa li bayani annahum lam yakunu muftarina ala Allah kadiba dan a bayyana mana cewa annabawa fa da dai ba su zanto masu jingina ma Allah ƙarya ba wa kullu ma ja'u bihi fa huwa min Allah duk abin da suka zo da shi wahayi ne daga wurin Allah wa zalika takadu alfazuhum takunu wahidatan da haka ne lafazan da suke yi duk ya kasance sun kusa ma su zama daya kowa ya zo abu ɗaya yake taddadawa a mutanensa mabiyansa ma ikhtilafi lugatihim tare da sabanin harsunan su su annabawan wa amakinihim da garurukan su wuraren zaman su wa awqatihim da lokacin da suka zo wal bi'ati allati ya'isuna fiha tare da canjawar mahallin da kowa ya zauna cikin sa environment din da kowa ya rayu li'anna al ya la yatabaddalu wa la yataghayyar domin gaskiya ba ta canjawa ba ta rikidewa mahama duk yadda hali ya canja gaskiya tana nan sunanta gaskiya wal ibtira'u huwa alladhi yataghayyaru bi taghayyir al ashkhas amma abin da yake ƙarya shine yake canjawa idan mutanen sun canja wannan ya irin tasa ƙaryar daban wancan ma ya share irin tasa daban Allah zai kawo wannan kissa ce ta annabawa alal tartibin tarihi a bisa ga derantuwar tarihin zamaninsu wanda ya fara zuwa sannan mai bi masa sannan mai bi masa wato za a fara da farkon manzanni shine annabi nuhu sai Allah ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin an la ta'budu illa Allah inni أخاف عليكم عذاب يوم أليم ولقد أرسلنا نوحا حقيقة من تورو النبي نوح عليه السلام قالت واسمه عبد الغفار أصلا سنة سنة عبد الغفار ولقبه نوح أما لقبنسا إن كيرت أنا كلمة نوح لكثرة نياقته دومن سبو yawan nishin sa wajen إبادة الله ko jin tsoron Allah domin daga annahu ne shine yawan wato mutum yana irin numfasawa idan ya tuno azabar ubangiji ta haka waɗansu suka ce amma dai ba mu samu hadisi ba karara bai nuna sunansa Abdul Ghaffar da haka muna nan a yadda Qur'ani ya tsaya wala kad arsalna nuha hakika mun turo da nuhu ila qaumihi zuwa ga mutanansa da yazo zuwa ga mutanansa yace me inni lakum nadhirun mubin lalle ni a gare ku mai gargadi ne wanda yake mabayi an gane ku inni lakum nadhirun mubin mai mai gargadi ne mai bayyana gargadi gare ku Allah ta budu illallah kada ku kuskura ku bauta mu kowa sai Allah shi kadai inni akhafu alaikum lalle ne ina ji muku tsoro in abatum ghayrahu in kun bauta ma wani sa ina ji muku tsoron azaba yawmin alim azabar yini wanda yake mai radadi ay mu'limun fid dunya wal akhirah wato azaba mai radadi a nan gidan duniya da kuma lahira Allah فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم إلا الذين هم أرادلنا بادي الرحي وما نرى لكم وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين فقال الملأ الذين كفروا من قومه سي ملأ cikin waɗanda suka kafirce daga cikin mutanensa almala'u kuma sune al'ashira wato manya daga cikin mutane waɗanda suke da shugabanci ma ta fuskar siyasa ko kuma ta fuskar kuɗi galibi dai idan an ce almala'u ashraful ƙaumi manya na gari suna da mukamai suna da kuɗi a kan su galibi waɗannan su ake samu su fara kan gare ma ubangiji domin sauran mutane mabiya ne gare su fa kana mala'u alladhina kafaru min qawmihi sai mala'u daga cikin waɗanda suka kafirce cikin mutanansa sai suka ce ma naraka illa basharan mislan hujja ta farko da ta hana abin ma raka mu fa ba ma ganin ka da wani matsayi illa basharan face mutum ne misla na kwatan kwatin mu wala fadla laka alaina kenan baka da wani fifiko akan mu tunda kai ba mala'ika bane na biyu wa ma naraka taba'aka ba ma ganin wanda ya bi ka illa allazina hum araziluna sai waɗanda suke so ne makaskanta cikin mu arazil jam'i ne na al arzan al-arzal mafi kaskanci ai asafiluna wato makaskanta cikin mu kal hakati kamar waɗanda suke wato ainihin masu saka wal asaki fati masu ƙananan sana'o'i sunna'ul babud wa kal hajjamina kamar kuma wanzamai wato ne dan shi sai na da waɗansu yan menene ne suke bin haka ma na rakata ba ka illal ladina hum aradu wai masaka da marina da magina da haka masu dai ƙananan sana'o'i wato suna ganin babu yan jari hujja a cikin mabiyan dan haka ba za a yarda da shi ba wa ma naraka tabaka illa alladhina hum araziluna badiyar ra'ayi badiyar ra'ayi dan nan zarfu ne a bisa ga zance mafi inganci na illal irabi ittaba'aka alladhina hum araziluna badiyar ra'ayi waɗanda suke makaskanta cikin mu sun bi ka badiyar ra'ayi farkon lokacin da ra'ayin ya zo kawai sai suka je sun yadda ba tare da sun yi tunani ba tunda su ba su da tunani dan aka ce mutum radiya bi sai ibadiyar ra'ayi ma'ana ana tallata ma ra'ayi sai kai da ba tunani to kaga wato an tuhumta hankalinka kenan ma baka san abin da kake zagi wannan zagi ne shine ma'anan badiyar ra'ayi kenan wato fi awwal fikratin tatru ala al-insan kawai yarda bi wa yakbaluha ba tare da ya tsaya yayi dogon tunani ko dogon tunani ba ai ibtida'an min ghairi tafakkurin fika kawai ka kai tsaye abin da zuwa suka yi ba tare da sun yi tunani ba game da shi walau tafakkaru lam yattabi'uka da sun yi tunani da wasu bika malaka wa nasabahu ala zarf wa nasbuhu ala zarf nasabin da yake cikin badiya akan shi zarfin ai waqta hudufi awwal ra'ayihim farkon ra'ayi da yazo musu kawai suka yi wa ma nara lakum adana min da dai ba maganin wata fifiko da kuke da shi akan fa da su hikuna bihi ittiba ballan tanamu bi ku saboda wannan fifiko ballan zunnukum kadibin bari ma muna ganin kawai kuna cikin matsayita ne kai da mutanen ka yi da'awar risala cikin da'awar a wai manzo adraju qawmuhu ma hum fil khitab anan da suka ce na kamar sun shigar da wa tare da shi sai bal nazunnukum kadibin wannan dalilin da kace wallahi an samu da suka imani da annabi nuhu alaihi salam an gane ku dan sun ce nazunnukum sai wa nazunnuka tunda ba shi kadai bane kenan shi da wanda suka imani to wannan dai shine hujjojin su da udurun su hujja ta farko cewa wai mutum ne ba sai da ba da a ce ba mutum bane da sun yadda amma tunda mutum ne ba za su yi wannan kuma dama galibin kafiran da haka suka faɗa qalat rusuluhum abillahi shak fa'ir samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yu'akhirakum ila ajalin musamma قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون an تصدونا عما كان يعبد آباؤكم haka kafare suka ce da manzanni in antum illa basharun mislu ba komai bane ku ba ce mutum yan uwan mu dan me zamu karba da wurin ku Allah ko bai kare ta su bai ce ba mutane bane ya tabbatar da dukkan annabawa tun daga farkon sa karshen su dukkan su mutane wa ma man annasa an yu'minu iz a al-huda illa an qalu aba sallahu bashar rasul abin da ya hana kenan wato mutane su yi sai yayi wata hidima ya samu kudi a ba shi wata fuska a turo mala'ika ne da gaskata haka da suka rinka cewa ma'ana wannan hujja ce da kafirai duk suka yi ittifaki na biyu kuwa hujjarsu na cewa wato waɗanda suke banka makaskanta ne kalu a nu'min laka wata ba akal arzalun yanzu ma yadda kai bayan makaskanta ne tare da kai talakawa wanda ba su da komai a wannan ya tabbata cikin hadisin bukhari hadisin abu sufyan na zuwan kasar sham cewa dai dama su du'afa'un su ne atba'ur rasul bi kullu zamanin wa makan galibi waɗanda suka fi yawa annabawa biyayya su sune du'afa'un su masu rauni cikin mutane talakawa masu karamin karfi marasa ce su ne aka fi samun adadi mai yawa suna biyayya ga annabawa eh ana samun ɗaiɗaiku cikin mawadata amma ka ka samu wani mawadaci ɗaya da yawa annabi biyayya sai ka samu talaka goma ko a can kotun shi yasa sai aka mai da su kamar su ne mabiya annabawa dan saboda sun ninninka masu kuɗi cikin bin tafarkin Allah masu kuɗi sai wanda Allah ya ji kansa an gane ku shi yasa ake wannan babakon bakon abu bane ba a koyaushe sai ka samu cewa waɗanda ake ganin ba kowa bane ba su ne suke jin wato ainihin tafarkin gaskiya sama da waɗanda suke jin su ƴan gado ne ko su ƴan manyan mutane fa Allah tabbatar da mu kan tafarkin ta Allah ta قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعلت فعميت عليكم فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارثون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم ولكني أراكم قوما تجهلون ubangiji ta la ya faɗa a bisa ga harshe na dan ba da labarin abinda annabi nuhu ya cigaba da faɗa wa mutanen sa kana annabi nuhu ya ce ya qaumi ya ku mutane na ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi ku bani labari in har na kasance akan hujja nake da bayani daga wurin ubangiji na wa atani rahmatan min indihi kuma ya bani rahma ta musamman da gare shi shine annabta da manzanci wa ummiyat alaikum ku kuma an makantar da ku wannan manzancin nawa ba ku yi imani da shi an makantar da ku shine fa ummiyat alaikum bi tasdidil mim bil bina'i lil maf'ul wato mimun din za a yi masa shadda sannan kuma fi'lin ya zama mabni lil majhul kenan wa fi qira'atin bi takhfifiha wal bina'i lil fa'il a wata qira'a fa amiyat alaikum yani fa amiyat alaikum al bayyina ita wannan hujjar da aka turo ni sai ta bata ta bace muku kun kasa gano ta ko kuma fa ummiyat alaikum sai aka batar muku ita ko aka makantar da ku ita kun kasa ganin ta in har haka al'amari yake lalle ne akan hujja nake daga wurin ubangiji ko kuma an riga an makantar da ku kun kasa ganewa hujja ta bace mu a nulzimukumuha yanzu kawai sai mu zo mu tilasta ku ala tilas mu ce sai kun bi wannan hujjar wa antum laha karihun alhalin ku kun ki wannan hujja ku yarda da ita ba ba ku yarda da manzancin ko annabcin ba ma'ana babu tilas abin da ke kan manzo shine ya isar ma'alar rasul illa balaga amma tilasta mutane da kimsa imani a zuciyarsu ba aikinsa bane wa ya qaumi ya ku mutane na la as'alukum alaihi mala ba na roƙon ku dukiya alaihi akan abin da nake isar muku na wahayi ala tabligir risala wajen isar da manzanci din nan ba na tarar ku wata dukiya tu'tunahu ko tu'tinihi wanda za ku bani in ajriya illa ala Allah la dana ba auren kowa yake waje auren Allah ta amma abinda ko kawo na hanzarin cewa akwai talakawa tare da ni kuna so in rabu da su to ku sani wa ma ana bi faridil ladzina amanu ni ka zan kori waɗanda suka yi imani kama martu muni kamar yadda kuka nema wai in kori talakawa dan ku ku imani mula mulaqu rabbi lallai su sun yi imani ne dan yadda su za su gamu da ubangijinsu su bil ba'si ranar tashin kiyama dan a farfaɗo da su fa yajazihim ya masa sakamako wa ya'khudhu lahum mimman zalamahum wa taradahum kuma Allah ya ɗaukan musu fansa dangane da wanda ya zalunce su ko ya kore su tunda ko haka al'amari ki ni ba zan kore su ba innahum mulaqu walakinni arahum qauman tajhalun sai dai ni ina ganin lalle ku mutane ne da kuke jahiltan al'amura kuke daukan kuɗi da sarauta kike nuna fifiko a madadin imani da aiki na kike kuke nuna kuɗi da sarauta da shuhura da makami kike nuna Allah na san mutum a madadin imani na gaske Allah na bayar da kuɗi da sarauta da mulki ga wanda yake so da wanda baya so a baya bayar da imani sai ga wanda yake so fa'idar kuɗi da sarauta kowa na iya samu fir'auna ba ga shi na yi ba ga wannan suna ta tafi bayan Allah suna tsara a masjid al-aqsa ihud ba kuma ga shi har yanzu ne prime minister na isra'ila ga ta clinton suna tsaye su kuma duk da haka ga ya zauna har shekara ta hudu yana gwamna a shekara takwas yana gwamna ga shekara dab da suke ta takwas yana shugaban kasa yanzu dan ya kai lafiya ya wanye lafiya an zaɓe da kai lafiya cikin Allah na kaunarsa Obasanjo da yake wakil Najeriya dan kawai ya ci zaɓe shi ke Allah na sa a ce dan kana kan karagan mulki dan dan ka samu shuhura da mukami da mabiya wannan ba shi ke nuna Allah ya san ka sai in ka gyara akidar ka kai imani tsakaninka da ubangiji ka gaskata Allah cikin imaninka da yadda da manzon sallallahu alaihi wasallam wanda shine alarma na Allah na san mutum amma ba kuɗi ko sauran da haka yake walakin ne arakum qauman tajhalu ina ganin ku mutanen da kuke dahilkan al'amuran sai ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تبتلى أقول للذين تبتلي أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين ita wa ya ya ku mutane na manyan yansuruni min wani ne ita ya taimake ni min Allah daga azabar Allah in Allah ya so dan da azaba in in har na kore su kamar yadda kuke bukari in kore su zakaru, ki yanzu ba za ku dauki izina ba kuna dan me kuke umarta ta in kore su ni ba zan kore su ba wa ma ana bi taribil mu'minin in ana illa nadhirun mubin ni kan ba zan kore mu'mini da suka zo suka yi imani da ni ba saboda kawai wani yana bukatar waje an kore su ji zai yarda da gaskiya in ana illa nadhirun mubin ni mai gargadi ne mai bayyana da gargadi wala aqulu lakum indi khaza'inullah kuma ni ban ce muku ba a wuri na taskokin ubangiji ta'ala suke da dai taskar Allah ta arziki mabudanta suna wurin su gaba daya shike arzika wanda ya ga dama ya talautar da wanda ya ga dama ma'ana da Allah ya talakawa shi ya ga damar haka inda ya so su zama mawadata za su zama ba wai ne ne na talautar da su ba dan taskar Allah ta arziki ba hannuna annabi cikin annabawa manzo cikin manzanni ya ce taskar Allah ba hannun suke ba waye sai ce kuma ke arzikawa dan me kuke tunanin akwai wani mutum wanda ke arzikawa in an yarda da shi za a in ya yarda arziki in bai yarda ba yayi kuki za a talauce dan Allah in har akwai wannan mutumin yayi fushi mana mu daina hawa motoci mu daina shiga gidaje tun da dai wannan mutumin ya san mun saba masa ba ma tare da shi yayi fushi masallatan musulmi wata ta na muku balasar zai fi masa ta kai shi ne ya ga wani masallaci an kafa dandalin da ba naki ba dandalin manzon Allah dandalin sunna dandalin bara'a daga dukkan wani tafarki da ba na manzon Allah ba kaga ya san shi an masa tawaye to yayi fushi masallacin ya rushe kaga babu ko yayi fushi su wannan attajiran da aka ce su suke gina masallacin su suke kaza duk su kare kaga babu su wata alazana da kai wanda zaka talauce ga wani ya rabu da su shekara goma bai talauce ba wallahi ka dan fita mako ɗaya ka gani ba abin da zai same ka ba barazana ta kawai wallahi a zai talauci mu muka daure masa gindi a'a ga wani ba ruwan da su ma bai tabbata ma cikin ɗariƙar tasu ba wani ya shiga ya bauta mata ya fice kuma ba abin da ya faru kul man yarzuqukum minas samawati wal ard qul wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi mubin wa zai arzuta mutane daga sama da kasa waye sai Allah ta'ala qul man minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrij al hayya min al wa yukhrij al mayyita min al ba Allahu Allahu kadai kadai ne ke arzikawa ba arzikawa da haka annabi nuhu yace ni taskokin Allah ba a hannuna suke ba wala aqul lakum indi khazainul wala a'lamul ghaib ko ban san gaibi ba kaga wata gabar maki ban san gaibu haka sunnar dukkan annabawa take ba wanda ya san gaibi cikin an gane ku in ka bi tarihin annabawa kowa yace ban san gaibi ba wala a'lamul ghaib abin da zai gaskata haka nan gaba zai zo ya ce wa ɗansa irkan ma'ana wala takum al kafirin irkan ma'ana zo ka hawo tsira inda ya san ba zai tsira ba zai ce zo kawo amma bai sani ba har sai da karfi da Allah ya dulme da shi cikin ruwa sai ce rabbi innabi ne min ahli wa inna wa'adaka al wa anta ahkam lakin sai Allah ce innahu laysa min ahli a ce bai sani ba sai bai sani ba haka annabi Ibrahim da ya san babansa tun asalan ba zai musulunta ba zai ci gaba da masa amma addu'a yake masa wa ghafir li abi innahu kana min al-zalimin yawmi ba'thuna wa la yawma la yanfa'u malun wa la banun rabbana ghfir li wal walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab haka yake ta addu'a amma da karshe Allah ya hana shi da aka hana shi daga sai kaina walamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi lamma tabayyana kaga tabayyana daga baya kenan da can lam yas sai bai sani ba da haka duk annabawa babu da ya san gaibu sai wanda Allah ya sanar da shi wani abu da cikin ayyuka yake wala a'lamul ghaib wala aqulu inni malak kuma ni bana muku da'awar ni mala'ika ne bal ana basharun mislukum mutum nake kamar ku ta fuskar mutuntaka ni ma mutum ne sai dai manzo annabi wala aqulu lil ladina tazdari ayunukum kuma ni ba zan wa waɗanda idanunku suke musu kallon raini ba cewa nan yi utiyahum Allah khaira nan gaba Allah ba zai taba ba su wani alheri ba a'a abin da yake gobe da jibi ba za mu iya yanke hukunci akai ba ta yiwa yau suna talakawa gobe Allah ya wadata su Allahu a'lamu bima fi anfusihim Allah shi san abin da cikin zukatansu na imani da takawa inni idan lamina zalimin inni lalle ni idan in har na faɗi waɗancan ababai da suka wuce baya lamina zalimina kenan na zama cikin zalimai da aiki ba dan zai na yi da'awar abin da ba ni da shi kenan bai dace da ni kuma in yi wannan da'awa ba wa zalika fir'aun ala Allah wannan kuma ya zama kaje da Allah abin da ya faɗa musu kaga nan sai suka ce mai kuma قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا بما تعدنا إن كنت من الصالحين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون قالوا سيسكت يا نوح يا كي نوح rashin ladabi da gaskantarwa rashin kirki ya nuhu ya kai nuhu kad jadalta hakika ta yi jayayya da mu da yawa kai musu fa aksarta na ta yawaita musu da mu mun ja ka ja ka ki saki fa atina bi mata idon je ka kawo mana abin da suke mana alkawali wai zai same mu na azaba in kunta min sadiqina in da gaske ne kawo mana gidan Allah magana ta cikin kyautawa da qala sai annabi nuhu yace inna ma ya'tikum bihi Allahu in sha san dai kadai Allah ne yake da ikon ya kawo muku wannan in sha'a in ya ga dama ya kayyada abin da mashi'a ta ubangiji ma'ana abin ba a hannunsa yake ba a ce annabi nuhu ba da ikon ya cutar ba da ikon ya amfanar dama da zai ce ba da ikon amfanarwa dan bai san kai ba nan kuma ya ce ba da ikon ya cutar abin ba a hannun sai yake ba to tunda Allah nuhu ba zai iya ba wai zai iya kuma yau inna ma ya'tikum bihi Allahu insha wa ma antum bimu'jizin da dai ku buku zanto masu guje ma Allah ba ai bi fa'itina Allah tsere ma Allah wa la yanfa'ukum nuski nasiha ta ba za ta yi muku amfani ba in aradtu an ansaha lakum in har ma na so in yi muku nasiha din in kana Allah yuridu an yughyakum matakar Allah na son ya halakar da ku ba yadda na iya al-igwa shine al-idlal ko al-ihlal idan an ta al-idlal batarwa idan Allah ya nufin ku da bata ba yadda na iya nasiha ta ba za ta muku amfani ko kuma idan Allah ya nufin sai ya kama ku da azaba babu yadda na iya to nasiha ta ba za ta amfani ba mai rabon shan duka kan ai baya jin bai shine in kana Allah yuridu an yughyikum huwa rabbukum shi Allah shine majibantin lamarin ku wa ilaihi turja'un kuma zuwa gare shi ne za a komar da ku ranar tashin kiyama bil ba'asi ta hanyar farfado da ku kun yajazikum ta tastahiqun min azab yayi muku sakamakon irin abin da kuke kuka tantanta na azaba aw ko kuma ukuba malati thumma atarada fil qissati thumma aturida fil qissati bi kalamin fihi tanbihun lis sannan kuma sai aka kawo wata jumla mu'tarada ayat da za a kawo ba ta da alaka da kissar annabi nuh ana komawa ne kuma ayar ta ba da labarin da'awar da kafirai suke cewa qur'anin nan manzon Allah yake kire sai a dan kawo abin kitsan nan sai a ci gaba ma'ana dan kulla alaka tsakanin kafirai cewa ta farke su ne ne jayayya ce da su da musu ma'ana ne ya tafakkara fi sirkin nabi sallallahu alaihi wa sallam an kawo wannan ne domin mai karatu ya yi tunani wajen gaskiyar manzon Allah wa tayfisun lahu fi tatabbu ibatul qissa kuma kamar an zo wata gaba ta kadan huta dan kuma ka sami numfasawa ka bi faifan kissar gaba daya har ka kai zuwa ga karshen sa la yafutuhu min hakai ya kasance wani abu bai kwace maka ba me yake jumla mutar da mai Allah ya am yaquluna iftara قل إن افتريته فعلي فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون أم يقولون افتراه فلم يسنى سوى ويما زال الله نيكي كلوانا القرآن قال لك قل كتي إن افتريته إن هرنيني نيكي كلوشي فعلي إجرامي to laifin da zunubin ai yana kaina ne a matsayina na mai kirkira wa ana bari'un mimma tujrimun ni kuma na barranta daga irin abin da kuka kasance kuna kirkirowa kuna dingina ma Allah na ƙarya irin wanda bai dace dalilin وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وأوهي إلى نوح سيكم أكساكي وهي زواج النبلو أكسيدتي أنه لن يؤمن ka sani fa ba wanda zai kara yi imani min komai ka cikin mutanen ka illa man qad aman sai waɗanda suka riga suka yi imani a da Mana adadin da ka samu na mummunai ka fanda sanin cewa ba zai da dubu su nan, sauran kuma za su ci gaba da zama da haka ta tabta'is kada ma ka damu karka yi bakin ciki bima kanu na dangane da irin abin da suke aikatawa mina shirki wato ainihin na shirka an gane ku fada alaihim bi qawli da annabi nuhu ya gane wannan sai kawai yayi musu bakarariyar addu'a da fadin sa cewa rabbi la tazarbi min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara ya musu bakarariyar addu'a cewa to tunda dai ba za su yi imani ba ya ubangiji to ai babu wani amma ya kamata a rufe su gaba ɗaya kowa ya fa ajaba Allah ta'ala du'a'ahu sai Allah ya ansa wa addu'ar sa sai annabi nuhu wa qala yace واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في المدين ولو إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم فإنا نسخر منكم كما تسخرون da Allah ya ansa addu'ar annabi Nuhu sai ce wasna jirgin ruwa wajen kira jirgin ruwan nan bi a'ayunina karkashin kulawar mu wa wahayina da kuma umarnin mu wala tukhatibni fil ladina zalim amma karka yi mun wata tambaya ka ce mun komai game da lamarin waɗanda suka zalunta kar ka ga azaba ta kama suka ce kuma za ka roke ni innahum mughraqun lalle ta an zulmiyar da suke an gane ko bi ayunina ana fassara shi bi mar'an minna karkashin ganin mu wa hibdina da karewar mu wa na kuma ai wa talimina iyyaka kayfiyat al-amali bil wahyi yadda zaka kira jirgin ruwan dan kai ne kafin tambar wanda ya fara jirgin ruwa zaka yi ne da wahayi mutum da baka da malami Allah zai da kai ta hanyar wahayi wuri kaza ka kusa wuri kaza ka kata ko wuri kaza goga mai da sauran al'amura dan don Allah zai sanar da kai ta kurbin shine bi ayunina wa wahayi wala tuqatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun ta Allah ta suna ulful sai dai ya ci gaba da sana'anta wato anishin jirgin ruwan an kawo yasna'u fi'li mudari wanda ke nuna kamar yana yin aikin ne yanzu bayan ko tuni ya riga yayi shekaru aru aru baya amma dan a kawo maka hoton kissa ka halarto a cikin zuciyarka kamar da shi nan kana ganin ke yana daukan guduma yana buga kusa shine wa yasna'ul fulka kashi yana wato ainihin irin jirgin ruwansa wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi duk lokacin da wata jama'a cikin mutanen mutanensa suka wuce wurinsa sakhiru minhu sai su masa izgili riya sai a'a wa'azin kuma ya fassara an koma kafinta hada wannan kai tuntun ma ya fi maka kana shi kuma sai ce da su in taskaru minna 'yan har kuka yi mana izgile da dariya da kakati fa inna naskaru minkum kama taskarun mu ma da sannu za mu yi muku izgile irin yadda kuke yi idza na dauna wa gariktum idan har mun samu tsira ko kuma kun riga kun dole cikin ruwa sai ce ne sawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adabun yukhzihi wa ya'illu 'alayhi 'adabun muqim fa sawfa ta'lamuna da sannu da sannu za ku gane man ya'tihi 'adabun yukhzihi wani ne wanda azaba da za ta kaskanta shi za ta zo masa wa yahillu alaihi azabun muqim wani ne wanda azaba madawwamiya za ta sauka a kansa za ku san wannan nan gaba حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نعمل قل نعمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل ya kammala jirgin ruwansa kawai na jiran umarni daga wajen Allah hatta idza jaa amrun yana nan haka har ya zuwa lokacin da al'amarin mu ya zo inji Allah da ilakihim cewa za a halakar da mutanensa wa farat tanuru sai a tannur wato ainihin tanda da ake yin waina da ita fara sai aka ga ta bulbular da ruwa ma'ana farkon lokacin ruwan da zai fara kullowa wato sai ya kullo ta da ake gasa waina ko ake yin waina ake soya waina da ta ma'ana tanda ita ce at-tannur Abdullahi da Abbas a cikin fassarar sa ya fassara at-tannur da siya ne wajhul ard duk faɗin kasa ko ina ne ana kiransa at-tannur da haka idan mun dauki wannan fassara hatta idza jaa amrun har yanzu a lokacin da umarnin mu ya zo na halakar da mutanen wa farat nuru duk fadin kasa gaba ɗaya sai ta cigaba da bulbulan da ruwa kuma akan ce fara mudari'in sa ya furu wato na ruwan da ya bulbulo da karfi an gane ko kowane yanki na ƙasa sai a ga kawai ruwa na kullum. idan mun dauki fasara at-tanur shine tambayiru ko kuma abin nan tanda da ake abin nan da ita idan mun dauki fasaran at-tanur kuma fadin kasa kowanne ne dai ma'ana dai ruwan ya fito ne daga cikin kasa ta ko ina dan Allah ce wa bajjarna al-arda uyuna faltakal ma'u ala amrin qalbi an bude kofofin sama ma'ana giragizai an bude su ruwa da zuba sannan da kasa kuma an bude kasa ta ko fa fatahana abwaab as-sama'i a kiran Abdullahi ibn Amir ma fa fatahana abwaba sama'i ma'in munhamir daga nan munhamir mai yawan zuba wai ba wai kwaya kwaya ba kawai kamar ka bude bakin sarka shine munhamir sannan wa bajjarna al-arda uyunan faltakal ma'u ala amrin qad qudir ruwan sama da na kasa suka hade da juna kan wani al'amarin da Allah ya zartar shi zai faru hatta idza jaa amruna wa farat tanur qulna sai muka ce ihmil fiha ka dauka fiha cikin wannan jirgin ruwa naka min kullin daga kowane irin nau'i na halitta ne aure biyu mace da namiji ai zakaran wa min kulli anwa'i ma daga dukkan nau'in halitta dama bil adam wanda suka yi imani da kai za su shiga ciki cikin dangin rago dangin kaji hasbiya tantabara agwagwa dukkan nau'in halitta kowanne ya dauki ne. aure mace da namiji ya shiga cikin wannan cikin an gane ku ai zakaran wa zawjaini ithnaini guda biyu zakaran wa unsa ke wa huwa maf'ul wa fil qissati anna allaha hashara li nuhin asiba ya zo cikin wata kissa daga hadisi bane bikin mala yace kissa ya zo cikin kissa Allah ya koro ma annabi nuhu gaba ɗaya dabbobin daji wa da kuma tsuntsaye wa ha da sauransu kamar dabbobin gida fa ja'ala yadribu bi yadihi fi kulli naw'in fa taqa yaduhu al-yumna ala zakari wal yusra al unsa lokacin da dabbobin suka zo idan ya haka da hannunsa na dama sai ya fada kan namijin dabba in ya haka da hagu sai ya fada kan ta mace sai ya kama ya tura cikin jirgin ruwa ya sake yin haka bai yi aune ba sai ya sake kamowa haka ne suka faɗa a kissa an gane ko na ce haka aka faɗa a kissa din saboda ba wahayi ne daga Allah ba ubangiji yana takaita wa mawdu'ul ibra wannan na ta mai mana dukkan kissosin alqur'ani mawdu'ul ibra nan wahayi yake takaita amma tafasil kisa duk wani ana kawowa idan kana zuba cikin littafin tafsiri wadin suna kawo su yalwata a ce a jirgin ruwa ma hawa uku gare ga hawa na kasa a nan gudan aka sanya wato ainihin mutane hawa na tsakiya na aka sanya dabbobi hawa na karshe na aka sanya dukkan dangin fuka-fuki tsuntsaye kenan su har biya su waye-waye zuwa a cikin kaga duka wannan labarin babu shi cewa fadin jirgin kuma zai kai zira'i dubu biyu tsawonsa zira'i dubu biyu fadinsa waɗansu ce ɗari takwas waɗansu ce ɗari biyar dukkan wannan babu cikin Qur'ani ko hadisi yawa jirgin ruwan bayan ya ɗauke su sai daidai zagaye dakin ka'aba har su arba'in duk wannan kiso shi ne ba su da asali cikin addini amma wanda zuwa su tsere idan aka zo sai ai kai kowanne a tsaitsaife a tsaitsaife kuma abu ne na isra'iliyya labarai ne daga yahudu za ta bata lokacin ka a kai qur'ani na take ta wajen mawdu'ul ibra ka duba wa farat nur ko kace kasa gaba ɗaya sai ta kulkulo ruwa shine at-tannur sakin ko ina na duniya ko at-tannur da ruwan ya tashi fitowa sai ya fito inda wuta take dan annan lalle abun mai yi nayi ne abun ba na wasa bane qulna min fiha min kullin zawjin ithnayn ka dauki aure biyu cikin kowane irin halitta wa ahlaka kuma ka dauki iyalinka su ma ka sa a cikin wannan jiki shine zaujatahu wa auladahu batansa da ƴaƴansa illa man sabaqa alaihi alqawl sai fa waɗanda kalmar azaba ta riga a kansu cewa su kan za su halaka minhum cikin mutanen da ka bil ihlaki cewa Allah zai halakar da su wa huwa zawjatuhu wa waladuhu ita ce matarsa da ɗaya daga cikin ƴaƴansa kan'an ana kiransa kan'an bi khilafi sam wa ham wa yafit sabanin waɗannan ƴaƴan da sam da ham da yafit su kan sun bi shi kamar yadda aka ce fa hamalahum wa zawjatihim as-salat dan haka sai dauke su tare da matansu guda uku suka shigar da su cikin ruwa shine wa ahlaka ka riki iyalinka cikin wannan jirgin ruwa illa man saba alqalin qawl sai fa wanda kalma ta riga ta suka kan wa man aman kuma ka riki duk wanda ya imani ka sa cikin jirgin ruwa ta Allah ce ma amana ba amma fa wanda babu wanda ya imani tare da annabi nuhu illa kalil sai yan kadan cikin mutane kila sittatu rijal wa nisa'uhum a wani kauna aka ce mutum shi ne da matansu وقيل جميع من كان في السفينة مؤمنون نصفهم رجال ونصفهم نساء أو أن قولهم أكثر duk wanda suke cikin jirgin ruwan wato mummune ne rabin maza ne rabin su mata Allah dai ko manzansa ba su bayyana adadin ba amma dai an ce kadan ne wa ma amana ma'ahu illa qalil ta karshe da zamu tsaya وقالوا اركبوا فيها بسم الله مجناها ومرساها إن ربي وكان a lokacin da zai zo ha jirgin kana sai yace irkabu fiha ku hau jirgin ruwan yace da mutanen sa da suka yi tare da sunan Allah ma'ana musta'inina kuna masu tawassuli da sunan Allah dan ku roki Allah dan kan ya kare ku ya sauke ku lafiya bismillah majriha gudanar ta yi da sunan Allah za yi ta wannan jirgin ruwa gudanar da jirgin zai da sunan Allah zai yi wa mursiha haka kuma zamanta idan ta je gabar da za ta tsaya za ta tsaya ne da sunan Allah shine al-irsa'u kenan ar-rusu wato wurin da jirgin ruwa ke tsayawa a bakin teku kenan mursaha matukar tsayawa ta bayan ta gama yawon ta kenan wato bismillah majariha wa mursaha wato ainihin da sunan Allah ne fara tafiyarta da sunan Allah ne kuma tsayawar lami lafiya za ta tsaya inna rabbi la ghafurur rahim lalle ubangiji da mai yawan gafara ne sannan kuma mai yawan jin kai to a nan gurin ya kamata mu dakata bi iznihi ta'ala mako na sama sai mu karasa wannan kisa abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe mana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi suna mun sanar da yan uwa cewa littafin nan na hadisi da aka wallafa nan kuma da amfani an sake buga shi sabon taba'a suna al-fawaqid shari'a min kalam sirr bariya wanda malam Abdul Qadir Ismail ne asalin littafi ne gaba daya na hadisi da ake karantar da yara a makarantun Islamiyya da kuma primary hadisai ne da aka zabe su dukkan su Bukhari Muslim Bukhari Muslim kuma gajerun hadisai wanda ba su kai matakar sau da yawa ba yaro na iya haddacewa kuma an yi izina wajen zaben hadisan su dace da abin da ake so yaro ya tashi a kai ladabin cin abinci ladabin ah, hakkin iyayensa a aƙida ɗabi'u na gari haƙuri juriya ilimi muhimmancin qur'ani haddace shi haka hadisan da aka don babuka da ya dace a tarbiyyar yara in shekara a shida bakwai aka tsara littafin da haka an sake buga shi sabuwar bugu yana nan aure masu littafi za su bai waɗanda suke da sha'awar wannan yake cewa wai shi Allah ya sa yana kan tafarkin sunna amma kuma iyayensa har yanzu suna kan bid'a kuma yana jin tsoron kar su la'ance shi yaya zai yi bayan haƙƙin Allah haƙƙi mafi girma shine haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk inda ka ji an gano haƙoƙi ba a ambaci na manzon Allah ba to yana cikin na Allah din a haɗi kamar da Allah ce wa abudallahi wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi wa bil sabil wa ma malakat aymanukum kaga na hakki goma aka lissafa na Allah kai tsaye kuma sai aka shiga na iyaye to gaba ɗaya ba ambaci malaman dan Allah din ba da ku wani ba zai ce babu shi ba to yana nan a kai an haɗe shi ne cikin ma'ana yana haɗe da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala domin haƙƙin Allah din na ibada baya yiwuwa ka iya yin sa sai in ka biyayya ga manzon Allah shi yasa sai aka haɗe su da juna to dan haka nan gurin duk girman da iyaye suke da shi girman manzon Allah ya fi su yayin da kake aiwatar da wata sunna cikin sunnar manzon Allah iyayenka ba sa so to sai ka kwatanta tsakanin iyayenka da manzon Allah waye yafi girma waye yafi daraja ko shakka babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi babana ya fi babanka ya fi baban kowa sallallahu alaihi wasallam da haka kenan shi za a yi wa biyayya sama da iyaye yayin da duk iyaye suka yi kwarin da ya saba na manzon Allah za a ki Allah cewa kuma za su la'ance ka wannan ba gaskiya bane mu dan su la'ance ka kawai ka sani cewa biyayya ga manzon Allah ita ce za ta lamunce ma shiga aljanna laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera duk wanda yake kaunar haduwa da Allah lami lafiya yake kaunar rahota gobe kiyama to dole ya bi manzon Allah sallallahu alaihi sallam. kuma ka kara gane bambanci da'a da ake wa manzon Allah da'a ce mutlaka cikin abin da ya maka dadi ko bai maka dadi ba cikin abin da ka fahimci ba nasa ko baka fito na kaman wannan Allah amma da'a da ake wa iyaye ko da'a ce kayyada za a yi masa da'a ne cikin abin da bai zama sako ga Allah ko sako ga manzon Allah amma da sun yi umarni da ya saba Allah ko manzon Allah to da ba asali makalukin fi ma sai duk abubuwan akwai suke idan kuma sun la'ance ta kamar yadda muka faɗa Allah ba azzana mun sarki bane shi suka roƙa suka ce ya tsine maka shi Allah suka roƙa ko to kuma shi manzansa cewa biyayya amma ninka sai Allah karba addu'a su Allah ba zai karba addu'a su dan Allah ba zalimin sarki bane ba kar iyaye su dauka suna da wani matsayin da sun tsinewa da ko suna da gaskiya ko ba su da gaskiya Allah zai karba ko na da gaskiyar ma sai Allah ya karba Allah da kansa ya faɗa ba dukkan addu'a ce ta sharri zai karba ba ko kana da gaskiya din walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra fi ijalahum bil khair la qudiya ilayhim ajaluhum fa nazaru alladhina la yarduna liqa'ana fi ya ya'mahun saboda haka kai ci gaba da yawa dan Allah da'a duk yadda iyayenka suka so su yi fiji da kai ka karka fusata in sun faɗa ma bakar magana karka kamar yadda martani sai kamar yadda mutane martani da jawabi mai kyau ba ma abin da sarka yana kaza dan dan Allah ya kaza saboda hadisi kaza saboda aya kaza bai sai kayan sun kunya kai zaka koya masa aya kaza ko ka ce ba koya maka rikewa ba ni ma ji ne malamai sun faɗa abin da bai soki kuma su iyaye su ji tsoron Allah wai idan yaro ya jawo aya ko yanzu ya ce ya rishin kunya amma da zai je ka da ta sallah ba za ka ce kuma ya rishin kunya in ya kawo kuɗi ba kuma za ka ce ba za ka ce wani zaka nuna kuɗi tun a je ka wuce su kai da baka san nai ba baka san ahu ba baka san wuri ba sai yanzu kawai da an yi kaza mu nan wa sofiya ba a so kaga ba za su yi haka ba idan kada an ce ayyarin yarin ta ce rashin kunya ce to aya ta kawo kowa jiki amma in ka kawo kuɗi ka kawo malum malum ba wanda zai ce kai rashin mutunci ko kai rashin kunya a tantabdulun alladhi huwa adna zai huwa khair saboda haka sai kai ta hakuri zama da su a haka wannan kuma ke cewa ne gaskiyar cewa an hana malam Ja'far Wazi a Kano kamar cikin mujallar Mizan kun san dai jaridar Mizan ta yanki a ce kuma yana daga cikin addinin shi'a shine ƙarya ita ƙarya ibada ce a wajen shi'a saboda haka wannan kadai ya ishe ta ansa wannan yayin tambaya guda biyu ta farko yana cewa naji malamai suna jayayya kan cewa hadisi yana shafe aya ko baya shafe aya nake son sanin gaskiyar labari hadisi yana iya shafe aya domin yadda aya take wahayi hadisin ma wahayi ne daga Allah abinda manzon Allah ya faɗa matukar ya inganta daga bakin sa cewa ya faɗa wahayi ne wa bayan ta anil hawa in huwa illa wahayin yuha to kuma dan wahayi ya tashi wahayi zai zama tashin hankali me ya kuma ma'anar wata kullahi lalli ta sa'aluna bihi wal arham kalmar al arham tana da kira'a biyu akwai al arhama akwai al arhami wata kullahi lalli ta sa'aluna bihi wal arhama akwai wata kullaha allazi tasaaluna bihi wal arhami ita ce kira hamza ibn habib az-zayyad wa hamzatu wal arhamu bil kasr jammala kamar da imam shafi'i ya faɗa to idan mun dauki al arhama sai zanto wata kullaha ku tsare dokokin Allah allazi tasaaluna bihi wanda kuke roƙon junan ku da shi kuna cewa a bani dan Allah wal arhama kuma ku tsare zumunci kar ku yanke shi shine ittaqha makina kamar da za a ce ittaqun nara ku kiyaye wuta kenan ittaqul har arhama ku kiyaye ne zumunci kar ku sa sai zanto al arhama ma'tufin ne ala lafzul jalala amma idan mun ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhami wato ku ji dan Allah wanda kuke roƙon junan ku da shi wal arhami kuma kuma kuma ah, bihi wato sai zanto الأرهام معطوف على فاء الضمير في به ina fata an fahimta sai zan to ma'anar ayar ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon junan ku da shi kuma kuke sar da zumunci ta sa sa'aluna bihi wa ta sa'aluna bil arhami ma'ana alba'u anan ta wajen bil arhami ko da ke ba maimaita ta ba amma ana kaddara ta sai zan to ba'u sababiyya Allah kuna roƙon junanku da shi zumunci kuma kuna bayar da kyauta a sanadiyar zumunci bai bai shi nan ina fatan mai tambayar ya fahimta wannan ke cewa iyayenmu mata suna cewa sun wai ka bada fitowar ba a sa zinariya kamar na sarka ko zobi muna son karin bayani wannan fatawar tana cikin fatawar da waɗansu malamai suka rubuta kamar Sheikh Nasiruddin Al-Albani hikaitowa muka yi cewa ka hikaito daban da ka bada fatawa jumhurin malamai suna ganin ya namiji a mace ta sanya kowane irin zinari namiji ne dai ba zai sa ba amma mace kowane iri za ta iya sa waɗansu daga cikin malamai kuma suka ce eh za ta sa zinari amma idza lam yakun muhallaqan azhabul muhallaq zinari kewayayye shine kamar zobe kaga zai kewaye gaba kamar awarwaro da munduwa duk za su kewaye gaba kamar sarka kaga ita ma za su kewaye gaba to na ko dan su hadisai waɗanda suka nuna haramcin sa su koda ga mace ne amma in za ta yi botin ɗin riga da zinari ko ta yi baji da shi ko kuma karfan da ya zagaye ta ɗan yatsan ta zanto wani sinadari ne amma kan zoben zinari ne ko sarkar da take kwadan sarka din ya zanto zinari ne amma sarka da yi azurfa ke ko wani sinadari daban to wannan babu laifi wannan kuma mas'ala ce safani wanda ya dauki ra'ayin jumhuri yana ganin mace za ta isa wanda ya dauki ra'ayin shi Nasir bin Albani yana ganin mace za ta ba ni dai haka nake ko wancan lokacin wannan kuma yake cewa dan Allah kai mun karin bayani akan al'urf da kuma saddu zari'a na maka alkawali mu na gaba idan Allah ya kai mu abin da yasa dinga wata wasiƙa nan wadda ta shafi karatun yau sai yasa zan gabatar da ita akan naka wannan yake cewa me yasa ka dawo da wannan wa'azin wanda an riga an dakatar da shi dan neman haɗin kai ko dan an hana ka filin da gwamna ya ce za a baka ne a gidan talabijin da rediyo ka san wannan wasiƙar in ba a karanta ba zai ji daɗi ba yanzu ya ji daɗi an karanta ya more hankalinsa ya kwanta bari mu kara makaranta ka ji me yasa ka dawo da wannan wa'azin wanda an riga an dakatar da shi dan neman haɗin kai ko dan an hana ka fili wanda gwamnati ce za a baka a gidan rediyo da talabijin amma da ƙarshe sai ke fali a fuwale so a yi rangwame a afuwa farko dai ka yi kuskure da ka fahimci cewa mun dakatar da wa'azin sunna ka yi kuskure da ɗaya ba mu taɓa dakatar da wa'azin sunna kamar yadda 'yan ɗariƙa ba su taɓa dakatar da wa'azin sunna ɗariƙa ba amma abin da muka ce shari'a buƙatar mu ce mu duka mu da su mun haɗu a kanta muna nema amma ba mu taɓa yin alkawali da su da juna ba cewa mu mu daina kira zuwa ga sunna su su daina kira zuwa ga bid'a kun kuma akwai ranar da aka yi wannan alkawalin to ba na jin dalili ina ba an fahimta kuma yanzu wannan wa'azin da cewa abi manzon Allah ya ci karo da shari'a ne menene shari'a din ba in babu manzon Allah ba kun ga ita fa gaskiya guda ɗaya ce ko ka jita ko ka zama ɓatacci, ba wani abu sunan shi tsaka tsakiya ka raba kafa ni ban iya munafanci ba kuma ba na fatan in iya ni akan tafarkin sunna nake so in rayu har in mutu ni ba zan taɓa yin bid'a ba ko ba zan taɓa daina wa'azi akan cewa bid'a ba kyau ba kun gane wannan da kyau wanda yake gane shi zai lallaba a yi bid'a a yi sunna duka ya yadda sai je daukan wa kansa wannan amma Ja'far ba zai wannan ba bi izini ta'ala ana wani kwale-kwale sai ana kwale-kwale dan Allah wannan munafinci ne fa ba neutrality a addini wani ne sai ai mu neutral ne neutral kuma ana baka da ra'ayi a ce ai ka kace ni ba da ra'ayi ai bid'a ni ba da ra'ayi baka da addini kenan gaba daya Allah wallahi neutrality wani dan karamin arnanci arnanci ne wallahi tallahi dole ka san wani matsayi kake amma an taɓa wani wutar a addini kuma dole ka faɗi matsayinka ni aqida ta qur'ani hadisi na rantse da Allah duk wanda ya rike qur'ani da hadisi zai shiga aljanna na rantse da Allah duk wanda ya bid'a Allah ba zai karba ba kai ka tsare ni me hujjarka sai in kawo in na kasa kawo sai ka rushe ka ka gama da ni to amma sai ka zo ka ce ba zan faɗa ba shi dan bid'a yana faɗin bid'ar sa kaga kuma duk irin wannan yan saka tsakiya hadin wai sai da zuwa wai muji mana nasiha kar mai wazi amma ba zan dore waɗancan su yi musu nasiha ba dan Allah mu ba an ce mana yanzu na mali a garin wa muka sha dan zane mu a garin ba wanda muka faɗawa ko ba mu kamar zamu faɗa ko mu yadda ɗaliban mu ko masu wakiltar mu su faɗa dan wannan ba wazi bane ba sai dai mu ce ga mu kuma